Hajara! Hajara! Na'am. Fito da Allah. Zance na da shi wanda na san cewa zancen ba zai kamala ba sai kina gari. Kan na fara zance a daƙi lemun zance, kan na zo na ɗauko zance a daƙi lemun zance. Kai kurma mutane kira kamar tsohon kawo. Daga kira aka samu kurmi. Daga kurmi aka samu kurmawa, daga kurma aka samu kasuwar kurmi. <laughs> Samu gudun ki zauna. Wato, kin san ita rayuwa daman komai haka yake arziki tafiyar giwa. Wannan wayata da kuke kallo. Nan da kwana ɗaiɗaiɗaiɗai kwana uku za a kirawo ni ta wannan wayar kuma zan yi kuɗi zan zama wato ƙasar gumin ɗanka ko kuma ƙasar gumin attajiri. Wanda tun da kuke, ba ku taɓa ganin sa ana nuna shi ba. to za a yi shi a gidan nan kuma ni ne Allah ya taimake ni nesa ta zo min kusa Allah ya kawo lokacin da kowanne a gidan nan zai jike kuma jiko ba jikon ruwan damuna ba jiko da kuɗi kuna ji aiko? to mai gida abin da ban fahimta ba ita kuɗin ta waya za a baka kuɗin ko ta ina kuɗin za su daɗi na da ke tambaya ni kuma zan baki ansa a lokacin da ta dace za a kirawo ni ana kira ni kuma zan daga zan danna kuma zan kara ta kunne na hmm. za a ce kana ina zan ce ina nan hmm. za a kawo min kuɗin kuɗi ne masu yawan gaske zan hau motoci dan fara dan fara irin na zamani hmm. bayan motoci zan gina gidaje irin dan fara dan fara nan su ma irin na zamani zan ya aure idan ne ra'ayi ku zan yi gwanjan ku zan kore ku dan na ce na gaji da ku zama da ku zan auri mata irin tsala-tsala na zan samu fulani irin na wajen adama wannan tsala-tsala na iba tun da ra'ayina ne kuma aure ne kuma an san cewar ga tajiri ne ni kuma zan aura kuma za su aure ni eh wannan shine magana da matsala da matsala anya kuwa ba gamo yayi ba na dai gani na yi gamo da gamo ne ma na yi gamo kuma gamo da kuɗi kuma gamo da alheri ji ne kana cewa wai za ka yi aure za ka kore mu za ka yi eh. waye za to bari ka je in gaya maka ma mafarki kake yi ga ka farka daga bacci nan da ka tafi domin mu dai a gidan nan ba yadda ma za a yi ban gama ta inda za a fara ba a ce mun sha wahala da kai tun baka da komai nake tare da kai a gidan nan a ce wai wai yi kuɗi wai kana tunanin ma wai za ka kore mu ka sake yin wani aure ka kawo to ma bacci kai kai mafarki har ka farka daga baccin da kake dan kaga yaran nan ne raba ni da su sai dai mutuwa to ai bari ki ji mana abin da ya sa fa na kirawo ku na zaunar da ku duk wacce da take take da wata bukata ko ta kayan karau ko ta dinki ko ta kayan ado kowace iri ce ta fito ta faɗa idan kuɗin nan suka zo zan ware wani abu mijiban gaske kowace zan bata ‘ya'yana zan yi musu aure zan nema musu mazajen aure zan musu kayan ɗaki da gado da divider da kabal da duk wani abu da ya dace har da leda tsaka ɗaki ma ni zan saye ta da kuɗina kuma zan kundumo kuɗi mai yawan gaske ce kowace ta jajari har ta yi zaman da basu a gidan aure ai ka bari kuɗin ya zo sai a hau lissafi na gode miki wallahi na gode miki na san wannan kalma taki na san wannan kalma taki wallahi na jin daɗin wannan kalma taki ai bai ga zani ba wannan kuɗi kaman ya zo domin zan je har ai sai na je na sauke farali zan je in sauke farali inda kuɗin ya zo ke ki faɗi abin da kike so ke ma ki faɗi abin da kike so ni dai babu keken ɗinki da ke so a siya mu. Allah miki albarka ke kekunan ɗinki dai ai kin fi karfin keken ɗinki sai dai kekunan ɗinki. ni kuma baba na saƙa na fi su. Saƙar ulu injin wanne kike so babban ko ƙaramin kike so mai kan zaki ko kuma mai kan jiminar. Kinsa mai kan zaki shine babban. Babban ke so. Jibgegen. To abin da nake ganin za idan Allah Ubangiji ya sa Allah maɗaukakin sarki ran da aka ɗaura wurin ku sai na samu ƴan amalanke su ci ko da shi wannan injin saƙar sai ta kai wa layin gidanki. An gode. Ah, kina ji atika atika fatika ina jin ka alaji. ina jiya muke da na sani fa kar fa ki ki faɗa fa Allah ya kawo lokacin nan fa ki zo ki ta bani haƙuri na ce ba zan haƙura ba da tara mutane zan kore ki tarkato miki kayan ki watsa miki ki ce ban